ku danna wani subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora. Mun gode. Idan ba a manta ba, a wannan sati da muke ban kwana da shi ne mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buɗe aikin fara haƙo ɗan yaman fetur a iyakokin jihohin Bauchi da Gombe. Tun daga samun 'yancin kan wannan ƙasa, al'ummomin wannan yanki na arewacin najeriya suke fuskantar kalubale daban-daban daga wajen mutanen kudancin wannan ƙasa saboda ɗan yaman fetur da suke gani sun mallaka waɗancan al'ummomi sun daɗe suna yunkurin ɓallewa daga wannan ƙasa wanda su a tunaninsu mutanen arewa za su sha wahala da kuma faɗawa cikin tsanin matsanancin talauci amma ina ba haka Allah ya tsara ba a takaice dai ita ma arewa ta sami wannan arziki da ake daɗe ana mata gori a kai tun daga wancan lokaci ne malamai suke ta tofa albarkacin bakinsu akan wannan batu a tasa kuɗi da ya gabatar a wannan sati sheikh muhammad adam albani gombe ya sake yin tsokaci akan wannan batu shehin malamin ya ce wannan shi ne ci gaba mafi girma da gwamnatocin jihohin bauchi da gombe suka samar daga ma gwamnatin najeriya baki daya musamman ga wannan yanki na arewa inda shehin malamin